malam an tsare ni a sel sai janaba ta same ni to kai me haɗa ka da janaba kana sel kwana uku ina sallah a haka ina matsayin sallolin da na yi da janaba ai taimama za kai. idan sel ɗin ba a ba mutum dama ya je ya wanka sel ɗin ba a ba mutum dama ya alwala kuma ga janaba ta same ka wannan garun na sel mai tsamin nan shi za ka shafa ka shafa a ka da hannunka kai ta yin sallah haka domin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha malamai suka ce mutum zai yi sallah a yadda ya samu kansa a mazhabin malikiya ma ha akwai matsaloli guda biyar karkashin wa mallam ya ji dima an wala mutayammaman wanda bai samu ruwa ba da zai yi alwala ko wanka bai samu ƙasa ba da zai taimama suka ce akwai matsaloli guda hudu ko biyar imam malik a gurinsa sallah ta faɗi ba za ka yi sallah ba za ka rama ba almajirinsa ibn qasim ya ce za ka yi sallar haka in ka fito kuma za ka rama waɗannan salloli da ka yi su a hakan wato za ka yi karama ba za ka yi ba za ka rama ba maliku za ka yi karama ibn qasim sai kuma malam ashabu ya ce za a yi ta hakan amma ba za a rama ba fatakullaha masatsatu sai malam asbahu ya ce ba za a yi ta ba in ta taru in ka fito sai ka zo kai ta ramuwa sannan sai malam qabisi ya ce a'a kai ba akwai taga ba a sel din ba akwai taga ba yace sai kai haka da da da hannunka a tagar nan iska ta dan kada shi sai ka shafa a ka da hannunka domin iska tana shigowa tare da kura kuma kura kasa ce sai ka shafa a ka da hannunka ka yi sallah haka da ka Allah sauƙaƙa maka ka fito ma daga kurkukun ka huta da wannan fatawar malam shekaru na ashirin da biyu ina da buƙatan aure kuma ina da halin riƙe mata hudu ma amma mahaifina ya hana ni to malam yaya zan yi wato dabara ce ta kimiyyar zama da mahaifi baka da ita ka yi kuɗi baka ba mahaifinka kuma sai ga za ka yi aure ka ba iyalanka ba dole kishi ya kama shi ba so da aka ga dabaru guda uku dabara ta farko da za ka wa mahaifinka shine da abin da yake bukata ka dinga masa ka dinga masa abin da yake bukata sannan ka mulmule wasu kuɗi masu nauyi ka ce baba wannan naka ne wannan kuma aure nake nema a makota a kai musu ka ga da gudu in bai kai ba sannan ka nemi abokansa na kusa da kasan yana hira da su ka je kai musu wani abu kowa ka je gida ka gaishe shi mai turmin atamfa da na matarsa da, yadi nasa da kuɗin ɗinki ka ga yadda za su hawa mahaifin naka a gaba shi ya isa ya hana ka auren ka samu wansa da malaminsa da abokansa wanda suka yarinta duk ka gama da su ka gani in ba ya auren ba ta za su kai kana da hankali kuwa ɗan ya isa aure kai ba za ka barin jan auro barin jan karɓo masa nan nan za ka gama ta ta shigo a kara makalla amma mahaifinka ya ga ka tara kuɗi baka bashi kuma ka je ka auro yan wani duka bata ba dole ya ce ba za ka yi aure yanzu ba sai ya ga halin da ake ciki tukunna malam ina fama da ciwon sikila in na yi azumi sai jikina ya yi ta ciwo wani lokacin ma sai numfashi na ya zama sama-sama to waye ce sai ka yi azumi a karama kalla in har ka kai irin wannan halin ai azumi ya faɗa a kanka sai dai ka dinga ciyar da mudu guda in an kai azumi a duk wanda ya samu kansa a yanayi ɗayan guda goma sha biyu azumi yana faɗuwa a kansa daga ciki akwai wato mata hudu da aka ɗauke musu azumi biyu za su rama biyu ko su rama ko su ciyar matar da take shayarwa idan ta ce za ta yi azumi ɗan ba zai samu nono ba to sai ta sauke azumin ta shayar matar da take da ciki cikin yana mata laulayi in ta yi azumi ɗan zai sha wahala ko ita za ta sha wahala ita ma sai ta sauke azumin ta ci gaba da renon cikin matar da take jinin al'ada dama ba za ta yi azumi ba ta rama matar da take da jinin biki ita ma ba za ta yi azumi ta rama kun ji hudu ko na biyar da na shida mahaukaci da yaro shi yaro saboda bai kawo ba shi ko mahaukaci saboda ba hankali rashin hankali wancan kuma rashin balaga don haka an sauke musu azumi za su ci abincinsu ko ba za su rama ba sannan na bakwai da na takwas shine matafiyi da mara lafiya mutum yana halin tafiya an sauke masa azumi mutum yana rashin lafiyar da ba zai iya azumi ba an sauke masa azumi sannan na tara da na goma shine mai larura kishirwa da mai larura yunwa wannan ba iya daukan awanni bai sha ruwa ba wannan ko ba iya daukan awanni bai ci abinci ba ko likita ya ce masa ka dinga shan magani duk awa kaza ko ka dinga shan ruwa duk awa kaza in ba haka ba zai shafi lafiyarka ko ya nakasa ka ko ya jawo maka asarar rai wai ka sauke azumi na sha ɗaya da na sha biyu tsoho da ko mai larurar wato farfadiya shi tsoho saboda ya gama nasa azumin yanzu hutu yake ba zai iya azumi ba saboda tsufa to shi sai ya dinga ciyarwa a bakacin azuminsa shi ko mai larura farfadiya duk sanda ta taso masa sai ya karya azumin ya sha magani wasu ma sun ce ba zai rama ba to waɗannan su ne goma sha biyu kaga kai ma ka faɗo a ciki to da haka ka sauƙaƙa wa kanka in Allah ya sa ka samu sauƙi sai ka ci gaba da yi in baka samu sauƙi ba kuma sai ka ci gaba da ciyarwa bisa wannan larura da Allah ya ɗora maka Allah ya sa ta zama kafara malam yaya ake fitar da zakkar zinare kuma ko akwai zakka akan zinaren da mata suke ado da shi to da me ake da me dama gol me ake da shi ai dama gol na ado ne ke ma kin siyo ne danki ado kuma danki ki aje dukiya shi gol ajiya ne duk ranar da aka buƙaci kuɗi zaka ga ya tashi an je an siyar da shi an karɓi kuɗi malaman malaman da suke bambanta tsakanin gol na kasuwanci da gol na ado ba fa su da nasi karara abinda Allah ya ce a cikin alqur'ani wallazina yakunizuna zahaba wal fiddata wala na fi sabilillahi fabashshirhum bi azabin ali yakani ya ce. ba magana kwalliya ko kasuwanci ko wani abu duk gwal din da ya kai nisabi ba a masa zakka ba sai an wa matar da take sawa warwar wuta ranar alkiyama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ya ga wata mata da manduwa da, da, da awarwaraye a hannunta ce kina yin zakka in biki zakka ba sai an miki awarwaran wuta da shi ranar alkiyama to kaga ba magana wani gwal a ce wannan na kwalliya ne wannan na siyarwa ne ai dai dukiya ce in ka ce wannan mutane sai su ta siyan gwal su ƙi yin zakka tunda yanzu gwal ɗin da dala suke tafiya tare in mutum ya ga to tunda an kunce ina da zakka a dala barin in sai gwal in kuma na sai gwal ɗin na ba matata ta sa a wuya ga shi kenan ba kaga an an gudu ta hanyar zakka ta hanyar wannan dabarar saboda haka gwal in dai gwal ne a karama kalla kuma ya kai nisabin da aka ce kawai kai masa zakka shine zaka samu kwanciyar hankali amma ka biyo sabanin malamai ga hadisi ga ayar qur'ani karara sun ce lalle Allah zai kama mutane ranar alkiyama in suka boye gwal yakanizuna za wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi azabin ali masu gwal da zinare da azurfa wanda ba sa fidda zakka kai musu bishara za su gamu da azaba mai radadi kuma ga hadisi karara na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan mata ta fitar da zakka in baka ba za a yi mata auren wuta to ka ajara ragowar duk ragowar maganganun ka ɗau wannan hadisin da wannan ayar da ɓangaren malaman da suka ce kowane gwal a yi masa zakka in kai haka aƙalla ka kubuta daga saɓanin malamai sannan na biyu in ka je lahira ba za a kama ka da laifi ba tunda ko dai ka yi zakka ne ko ka yi sadaka amma in baka yi ba kwata-kwata aka zo lahira kuma ashe so ake a yi to kaga malaman da suka yi maka fata wannan sun jefa ka a ruwa ba za ka je ka ce Allah ai malamai ne suka ce kan ne zakka saboda ni nawa gol din na kwalliya ne ko kuma a'a ni gol ina kwalliya nake da shi wata sai ga tana da gol yafi na miliyan 100 in mu ga ta ce ai kwalliya nake za ka yi ta ba ta da kuɗi kenan da za ta yi zakka to dama gol wai in ma an siyan me ake da shi kwalliya ne tunda mu maza an hana mu mu yi awarwaran gwal an hana mu yi links na gwal an hana mu yi zobe na gwal an hana mu yi biro na gwal an hana mu yi links na gwal mu yi maɓallai na gwal duk an hana mu cokalin gwal duk komai mata ne dama gwal ɗin ai ba maza a cikin gwal sai dai siya za ka ajiye a matsayin kadara kuɗi amma gwal gaba ɗaya na mata ne wanda ma ke ado da gwal namiji ba shi da rabo a lahira ko agogon gwal kai ko kai links na gwal ko zobe na gwal ko tabarau na gwal ko kuma kai wato links na gwal ko kai wato duk abin da za a sa a jikinka ko bel ne kai na gol ko takalmin aka shafa gol gaba ɗaya namiji an hana shi kwalliya da gol sai dai ya da azurfa annabi alayhi salatu wasallam yake me sa wannan ya dauko alhariri da gol yace me kwalliya da wannan namiji ba shi da rabuwa lahira kuma sai a ce dan ana kwalliya da shi ba za a mazaka ba wancan da ake ajewa a kantin shi ba kwalliyan ake siya ai ba to kenan ba wanda zai zakka shin an magana ce siyawa yake kin an magana ki ce kwalliya kike to zai yi zakka kenan da haka a ki fitar da zakka ki samu kwanciyar hankali da nutsuwa aƙalla dai in kika yi zakkan nan kin kauce ma saɓani idan zakkan nan ya kamata a yi ta a gwal ɗin da ake ado kin ga kin sauke haƙƙin Allah in kuma ba za a yi ba to kin ga kin yi sadaka aƙalla dai ba za ki je lahira ki nadama ba. Saboda haka wannan shine magana a fahimta ta wallahu alam. to sai kuma addu'o'i ko masu bukatar Allah ya ba su lafiya dukan mu Allah ya ba mu lafiya barayi sun kwace min maƙudan kuɗi a gida to kai wace ka aje maƙudan kuɗi a gida a karan to Allah ya kubuto maka da su Allah ya tona asirin waɗannan barayi da suka je har gida suka kwace maka maƙudan kuɗi Allah kuma ya bayyana maka su ya musanya maka da abin da ya fi alheri